صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه ينا من بكي أكن آه، أكن إيماني دكما يدي cewa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya tashi aiko manzansa sallallahu alaihi wa sallam bai ba shi da baki ɗaya amalul iman duka ba saboda haka lam yunazzilillahu subhanahu wa ta'ala ko lam yunzilillahu subhanahu wa ta'ala al-iman kamilan bal innama nazzalahu munajjaman mufarraqan mudarrajan Allah bai so da imani ga baki ɗaya duka ba ba a rika saukar da shi ne a hankali a hankali har ranar da aka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to daga nan a'malu iman sun cika in Allah ya taimaki mutum ya zama ya samu waɗannan amalin iman din duka to ya zama kamilul iman mun gane ai to shine sai yake cewa da aka saukar da zakka bayan an saukar da sallah cewa a juya a daina kallon baitul maqdisi a dawo a kalli kaba habbai suka yi sai ce falau annahum mumtani'una min az-zakati inda al-iqrar da a ce habbai sai suka ci ba da zakka bayan sun yadda da cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa qawlu dalika bil alsinati suka bada amma da baki suka ce eh, za mu bada amma kuma sai suka ki saboda sun yi ikirari wa aqamu salata ghayra annahum mumtani'un min az ko kuma a ce su sallah amma kuma su ki bada zakka kana zalika muzilan lima qablahu to wannan kinyin da suka yi zai zama ya kauda abin da suke imani shi na baya sun ce sun yi imani yayi ko aqarru bi shahadatai sun yadda la ilaha illallah muhammadur rasulullah to amma sai suka ki sallah ko sai suka ki bada zakka wannan inda suka yi zai kasance ne muzilan lima qablahu zai zama ya kauda wancan ikirarin da suka yi ina jin mun gane wa naqizan lil ikrari was salati sannan kin bada zakkar da suka yi zai zama ne naqizan lil ikrar ya wawwara wannan ikrarin da suka yi na shahadatani was salati kuma ya wawware musu sallar mun gane sosai abin da yake nufi nan ya a ce lokacin da aka kar da zakka habbu sun ki su bada ko kuma suka ce ko za mu bada amma suka ki badawa suka ke eh, magana suka ki badawa to zai zama ya ko amma ba su yadda da shahadata ba ba su yadda da kuma sallar da suka ce za su yi domin aikinsu shine zai gaggata wancan ikirarin da suka yi cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah a duniyance in ka ce ka yadda shugaban kasa shugaban ka ne to ai za ka jira ya baka dokoki sai ka ce ka yadda buhari shugaban kasar najeriya ne amma kuma sai a ce to ga doka sai ka ce kai ba za ka ba ko kuma ka ƙi magadar ka ƙi bi in ka tashi za ka bi titi sai ka bi wanwe alhali kuma expressway ne amma magana rattanci su ma magana ka ce ai ba za ka ba kai ƙila ma ka ce ai ba doka Allah ba shi saboda tsaurin kai da tsaurin ido da jahilci sai ka shaya ba doka Allah ba ce ka kaga ba yi da shugabancin ba ce kama kana ya ce ita malin a kasa sai ya ce ka kazan asulu wala Allah sawaba iba'u kuma shi ya ce ya ce kama kana iba'u salati kenan za mu fassara za mu ɗauki na kasa sai mu sai mu faɗe shi a haka kama kana ibahu salati kaman kaman yadda kin yin sallah ya kasance kabla zalika kafin zakka na idan lima tasaddama min al-ikrar zai zama ya wawwar abinda suka tabbatar da ikrarin da suka yi da sun yin sallah ku sun wa kalmar shahada su haka nan yanzu sun yi ikirari da kalmar shahada guda biyu kalmomin shahada guda biyu sannan suka yi sallah aka umarce su kuma su juya su daina kallon baitul maqdis su dawo su kalli ka'aba amma da aka so da zakka sai suka cike suka ki to da kin yin zakka da yin sallah matsayin su daya da kin yin sallah da yin zakka matsayin su daya yadda kin yin sallah zai wawware shahadatani to haka kin yin zakka zai wawware sallan mutum kuma ya wawware masa ne shahadatani mun gane wal musaddiqu li abinda ke gaggata wannan batun da muka yi jihadu abi bakr radiyallahu anhu sai sai rahmatullahi alayhi ya halatta ai masahabbaita rahmi sannan kuma ya halatta a musu tarabbi ya halatta ka ce rahmatullahi alayhi ko rahimahullah sannan kuma ya halatta ka ce kamar yadda na abubakar radiyallahu anhu ne jihadi بالمهاجرين والأنصار سكع إشيد مهاجرين لنصارا على من العرب الزكاة سبو للعرب ومحوية انتباد زكاة فيها أطعنا رسول الله لم أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فما بالنا بعهد أبي بكر لو annabi na nan masa biyayya amma da yanzu to ina gwamnu da abubakar ta ce ba za su ba da zakka ba wasu ma suka yi kirari kwata-kwata suka ce su ba su musulunci tunda annabin ma na mutuwa to kenan ba addinin ma zai mutu to da su sun gane addinin nan yana da ƙarshe tunda annabi sama ya rasu to addinin nan ya zo ƙarshe saboda haka su sun bashi wasu suka ce a su sun daɗa ma ba ma addinin ba ne ya zo ƙarshe kawai su ma yanzu babban annabawa ne har da mata har da mace ita ma ta ce annabi ya ce ita ta tara mutane ta musu karerai ke su banza kuma su koma suna fira tsakanin junansu suna cewa abin da suna cewa annabawan kowa maza amma mun muku annabin mu mace to ka gani ko ka Rasulillah ta sallama ahla shirki sawa'a irin yakar da sayyidina abubakar ya ba mani uzzakati haka irin daidai da yadda manzo Allah sama ya yaki mushrikai la farqa bainahuma fi sarki diba babu bambanci yadda manzo sama ya zidda jinin mushrikai saboda basu su yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba haka ma ta girna abubakar ya yaki waɗanda suka kira da zakka ya zubar da jinin su wa sabi zurriya sannan kuma aka kama zurriyarsu kaga nan yana da bambanci italu mani izzaka da sayyidina abubakar yayi yana da hukunci da italul khawarij italul buga ko al khawarij sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya yaki mani izzaka aka kashe su aka kwace dukiyar su kuma aka sahabbai da ittifaqin su cewa ya halatta a kama iyalansu a matsayin eh, fursunonin yaki amma khawarij su ba a kama su a matsayin fursunan yaƙi saboda su albughatu ne ma kutilu riddatan bal kutilu haddan هناك بين من يقتل ردة هناك فرق بين من يقتل ردة وبين من يقتل حدا وسبات بمبن تولى idan aka ce an kashe mutum a matsayin da aji ne to ba za ka zo ka ce shi ke na aika halarta dukiyarsa ba a magadan da za su gaji shi za a ba su dukiya su domin aya zina ya yi ko kuma ba su ya yi ko kuruji ya yi an ta'adda ne shi bai fita musulunci ne yana nan a matsayin musulunci yana nan a cikin musulunci sai sa zahabi ya ruwaito a cikin sirwa alamin nubala bayan da an gama sai na ali allahu ya yaƙi kawarijawa waɗanda ya yaƙe su a nahawanda su wajen dubu takwas bayan ya aika sai na abdullahi ibn abbas ya je jayayya da su an ce sun kai su dubu goma sha shida sai na abdullahi ibn abbas ya je jayayya ce a bashi izini ya je tattauna da su sai na ya ce na baka izini da zai tafi sai ce to bari in baka wani lakayi jadilhum bi sulani wa la tujadilhum bil qur'an fa inna al qur'ana zu wujuhin wa hum qurra sai ka tafi za ka je kai jayayya da su ka jawo aya ko ka kada su da hadisai ne domin ƙur'ani yana da fuskoki za ka iya kafa hujja da aya su masu ce ayi hujjan mata su sannan kuma aran muni ne kana iya jawo aya kafin ka ƙarasa sai su ƙara kafin kana kawo farkon da zai su ƙara ka maka su kawo maka tabiinka sannan su ce ba ita kaɗai irin ba ta bace ba a ƙur'ani akwai ta sura kaza da sura kaza su jawo maka ka jawo musu hadisi sai na Abdullahi Abbas ya je ya amfani da wannan ka'ida kuma ya ci nasara rabin su suka tuba rabi kuma suka ce su ba za su tuba ba suka ce to yanzu mun ban ma nan garin yanzu za mu koma wani kauye da ake ce mishi harura ai daga nan ne aka samu haruriya wani bangare na na kawarijawa to bayan an yaƙe su wani daga cikin almajiran sai na alfi zai yana tambaye shi yana cewa a hun kufaru ya ce bal minal kufri fa sai ne su duka yaƙe su ya ce ai kafirci suka gudu mawa shi yasa har muka haɗu da su yace ahum munafiqun to munafikai ne yace laysu bil munafiqina fa innahum yadhkuruna Allah katiran wal munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila yace ba munafikai bane yace to manhu suwa yace ikwatul lana baghaw alaina yace yan uwan mu ne a addini amma suka mana tawaye sau da ka ɗan ta'adda ne ta'addanci in an kashe shi ba an kashe shi bane a matsayin kafiri shi yasa bai halarta a kama iyalansa ba a ce an samu fursunan yaki amma ma yi in zaka da sai na abokan radiyallahu anhu da ittifaqin sahabbai ya kama zuriyar ya kama iyalansa a matsayin fursunan yaki mun gane wannan ko wa kilalin ba sannan kuma za a kwace dukiyar a matsayin ganima fa’inna ma kanu ma nina da haɗaira zahidi na biha ka fa sun kuɗi ibada wa ne fa ba sun mutaka ba ne amma duk da aka sai lafi baka ya ke su domin a nuna maka cewa amadu iman mutum ya zama ya ƙi yinsa ko ya kusu fi imani wa gama ya kudu min almilla zai iya fitar da shi daga musulunci kuma kadalika kadat shara'i min islam kulluha sannan haka shara'a hukunce hukuncen musulunci suka kasance dukkanin su kullama nazal shari'atun duk lokacin da wani hukunci ya sauka sarat mudafatan ila ma qablaha sai ya zama an haɗa wannan hukuncin da wanda yake kafin sa ya kasan bihi kuma ya zama ya gaske shi idan aka tokar da wani hukunci sai a ce to gashi wannan hukuncin yana ai shi yasa ba da suka ce tun a in kana so ka kawo tarihi usulul fiqh ghayr al-mudawwal أصول الفقه علم أصول الفقه غير غير المدون وتن زمن النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu an saukar da hukunci ce bayanin zai ce to ga wani hukunci har ma manzo Allah sallama a aikace sai ya nuna musu wannan hukuncin ba wajibi bane a aikace a yanayin aikinsa karina haliya sai ta nuna cewa ai wannan hukuncin da manzon sallama aka saukar masa ba wajibi bane wanda ya aiki da shi Allah zai bashi lada wanda kuma Allah bai yi aiki da shi ba Allah ba zai kama shi da alhaki ba haka aka yi tai har lokacin da aka samu istilahat na usulul fiqh a zamanin al-Imam Abu Hanifa kuma shi ma ba a yi tadwini ba har zuwa lokacin da al-Imam Shafi'i ya zo ya rubuta littafin sa Ar-Risala littafin farko da ya fara bayyana kenan a ilimin usulul fiqh a duniya littafin Ar-Risala wa yashmalu ha jami'an ismul iman kuma sunan al-iman ya kunshi dukkan waɗannan ayyuka sawa'un waɗannan hukunce hukunce hukunce hukunce ne waɗanda suke na wajibi ko kuwa a na mustahabi duk sun shiga ciki fa yuqalu li ahlihi mu'minun masu wannan sunan sai a kira su da suka yi imani suna aikin musulunci sai a kira su da mu'minun وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول wannan shine kuskuren da wurin da ko fagiran da waɗanda suka tafi akan cewa imani kawai a baki ake yin sa kuskuren suke lamma sanin usuliyat Allah iyyahum mu'minin lokacin da suka ji Allah na kiran mu'minai da imani ya yi ladina amanu aujabu da al-iman kullahu bi kamali sai suka ce to wannan na nuna kowa ma ya shiga kuma kowa cikakken imani yake da shi ji kuskuren da suka yi sun manta cewa tun da sun yi imani da hukuncin farko shine al shahada bi shahadatai da sai aka ci gaba da kiran su da wannan sunan kamar irin misalin da na buga mana jiya na ɗalibin da aka ba shi admission a jami'a sunan shi student amma da zai zauna zai komai ko shekaru har abokanan karatunsa su baya shiga aji ba a ɗaukan attendance ba ya rubuta sunan shi attendance sheet sannan ba ya jarabawa ba ya CA komai kuma an ce a yi registration a biya kuɗin makaranta zai biya sai ranar gama jarabawa ranar da suka gama jarabawa final exam ko a rubuta jarabawa ƙarshe a ce ya an banna result sai ya ce ya ah, shi ma ne zai ga result ɗin shi da wani kilas ya fita kila ma saboda karfin hali sai fara duba sama ya ga ya fito a first class ana nan ana nan sai a ce a ah, ai an fara mobilization na Sadi na nysc sai ya riga kowa zuwa ya duba sunan shi in kuma a waya ake a intanet ake dubawa sai ya sauri ya ce bari ya je duba wannan kaga ashbahu bil majnun ko to to imani ma'anarsa ta yi kama da irin wannan to da tashin farko wanda ya shiga musulunci ya yi ikirari da ashahadata sunansa mummuni amma ba kanin imani shi ya sa lokacin da kauyawa suka ce amanna sai an ce ne ulu aslamna <laughs> يرزقهم حتى أقربتم بالشهادتين ولم تعملوا أعمال الإيمان صدق ولكن قولوا أسلمنا وشيني كذكورا لسكي سبعا كمسلم إيمان يبايات وكمان يقباكي أين سعدون قولي لا أيارك السوكاني كمان يدبوك فتا منجما مفرقا مدرجا أحنك يأكل أسوكا الله سبو دليل سبو كما غيب في تعويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يد سكي كسكري الوقت عند ذات قصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو أكتشي ما فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا ينا لمخزوة كرشي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره سقي كسكري وحين سأله الذي عليه رقبته مؤمنة عن آه، آه، آه، وهين فعله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العدنية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة فمن أدوك شند ونن أفي أكنت أفي أبلم أنت بي ومؤمنة يتلبيش يتلبيش ونن يعني يبقى عدنية إن أنت تعب فأمر بعتقها من ظل فسنيتي أنت توسماها مؤمنة يتيني أعتقها فإنها مؤمنة معاوية بن الحكم ce, ko wanda ya maru bai wasa shi ke nan sai hankalin shi kuma ya tashi sai ce su sakamakon haka ya dora ma kansa cewa zai yanta ta sai manzo ne ce to dakata yanzu abin da za a yi bara a mata tambaya aina Allah ya jariyatu aina Allah qalat fi ko qala man ana sai ta ce anta rasulullah sai mutum mai ce ne a atiqha fa innaha mu'mina abu awiya ibn al-hakan ma abu awiya ibn al-hakan sulali to shine ake ne wa inna ma hadha alama a alamtu min dukhulihim fi wannan yana komawa ne zuwa da abin da na sanar da kai na cewa sun shiga cikin imani tun da suka yi ikirari da kalmar shahada biyu wa min da kuma karban musulunci da suka yi wa tasdiqihim bima nazala minhu da kuma gaddatawa da suka yi game da abun da ya sauka na imani wa inda ma kana yanzilu mutafarriqan fi nuzulil qur'an hukunce hukuncen imani sun rika sauka ne a rarrabe kamar yadda alqur'ani yake sauka dama alqur'anin da sunnar su ne suka kunshi a'malul iman shi yasa al-imam al-hayyi da ya rubuta littafinsa shu'abul iman ai haka yake sai ya kawo aya sai ya kawo hadisi almajirin sa imam al-baihaqi rahmatullahi alaihi da yazo ya rubuta naka ya zama kafi mujallade tara to shi ma akan wannan tsarin yake shi yasa sai zama yana na kaltowa in ya kawo aya ya kawo ayoyi ya kawo hadisai sannan ya kawo maganganun sahabbai da maganganun sauran magabata sannan sai ka na cewa wa qala al-halimi الحليم الحنبلي في قام جنس حاجة الإمام البيحق إياه وتلتاكم ذات نجم من شرك الإيمان بضع وسبعون شعبة فينا دليل هو بتاش لتلتاكم ذات يكاو شو أفضل الإمام القزويني رحمة الله عليه في ذي اختصار للدار يميل الشيطان كرامي ما تقاسوا شيء to yadda alkur'ani ke sauka a hankali haka hukuncen hukuncen imani suka rika sauka a hankali a hankali a hankali har lokacin da aka gama saukar da alkur'ani rayuwa annabi sama ta zo karshe to lokacin amalu imani kamulat ayyukan imani sun cika idan ana son a samu mutum mai cikakken imani shine wanda ya iya zuwa da waɗannan ayyukan duka daidai gwagwadon iyawarsa mun gane wa shahidu liman qulu Abin da ke shaida mana abinda kake shaida a game da abinda muka faɗa wadda dalilu alaihi da kuma dalilin da ke nuna haka kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulil kazi salama littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa min alkitab qawluhu daga alqur'ani ba rusuj wa idha ma unzilat suratun فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وإذا ما أنزلت سورة إذا أتت وكد وتسورة هو بطلتي هو كرما أيوة عالوي فمنهم ليس من المنافقين فمنهم الضمير يعود إلى المنافقين المذكورين قبلها فمنهم daga cikin su su munafikai man yaqulu sai a samu waɗanda suke faɗi ayyukum zadatu hadhihi imana wannan wannan sura kuma da aka kai to ne ta kara muku wannan imanin ta kara muku mu dai muna nan yadda nake in ji su fa amma alladina amanu amma waɗanda suka yi imani ku ji Allah sai ce fa amman ladina amanu fa zadatkum imana sai wannan sura sai ta kara musu imani da ana awan imani misali da ma'auni to aka so da wata aya ko sura da ke bayani kan wani abu ka yadda da sura kuma ka je kai aiki da abin da ta kunsa to da za a auna imanin ka za a ga imanin ka yi sama akwai wani malami a cikin malaman wannan zamanin da ya rubuta littafin sa akan ilmun nafsi yake cewa wuri kawai ka je ka zauna a wuri yana tasiri a karuwar imani ko raguwarsa ya buga misali ya ce a littafin nata. da za a ce ga wani ɗalibi wasu ɗalibai guda biyu a ce ana auna imani ta su je su ke auna imanin sai a ga daidai wa daida imanin su yake a au ɗaya sai a ɗauke shi a kai shi Paris Paris ta Faransa paris babban birnin faransa ko a kai shi new york ko washington dc da na america ko a kai shi london ko a kai shi berlin na germany sayan waɗannan da ya ga garuruwan da ake aikata abinda aka ga jama'a shi kuma wancan sai a ɗauke shi sai a je a kai shi madina madinan ma da aka tashi sai a kai shi jami'ar musulunci ta madina sannan jami'ar musulunci ma ta waccan shekarun baya ba ta yanzu ba aikinsa shi ne kawai ya yi karatu kuma kuliyatul ƙwa'ad ko kuliyatul hadis ya yi karatu daga library sai ɗakinsa sannan kuma sai a ɗauko shi a mota a kashi masallacin manzan sama ya halarci halakat na malamai sannan kuma ya salla daga cin sallolin farillai a ce a basu wata ɗaya sai a ce a sake a sake auna imanin kowa shi kuma wancan fa da ya tafi fari ko ya tafi ɗaya daga cikin baya saban Allah ko kwana ɗaya da kanta amma zai fito zai ga ta mata mutabarrijat zai ga ana kiɗa kiɗe zai ga shi ba da yi ba to da za a auna imanin sai an ga imanin wancan ya yi ƙasa shi kuma imanin wannan ya zarta sosai ya sama wannan ita ce ka'ida abin ke gaggata wannan kalli wancan mutumin da ya kashe mutum ɗari ya kashe mutum casa'in da ya zo ya samu rahibi ba alimi ba fasattabu ya ce na kashe mutum casa'in da tara hal alayya min taubati in nai tuba Allah zai karɓi tuba na ya ce wa rai rai ɗari ba ɗaya ka kashe su kuka kawai wannan ya wuce kawai kana mutuwa yanzu yanzu nan wuce za ka shiga sai ta a ah, to shi ke na ayi lissafin bai da daɗi casa'in da tara a barin ta kawai na ɗari to sai ya haɗa da shi ya sake tafiya ya ce sai Allah ya haɗa shi da malami ya tambaye ya ce a'a me zai hana mallabi ya hulu bai na kawo bai na tauba ce me zai shiga tsakaninka da tuba ya ce amma kana akwai shari'i da. shine garin da aka akwai sabon Allah ka bar garin ka koma gari ya masa amfani ko masa ba ya masa ko zuwa je karshen kisa kun sunna to ka gani ayyukum zadatu hadi imana amma alladina amanu fazadatuhum imana mummune duk lokacin da aka saukar da wata suwa suka karanta ta suka ji ta suka yi aiki da ita zadatum imanan sai ta kara musu imani wa hum yastawshirun kuma suna bishara a tsakanin junansu suna ƙara jin daɗi kun ga wannan yana nuna cewa ne a imam yazid yazid bil ta'at imani a shi karuwa yake yi wa annal iman lam yunazzal aw lam yunzal duf'atan wahida imani ba a saukar da shi ga baki ɗaya ba wa annahu lam yunzal mukmala ba saukar da shi a dunkule ba a matsayin cikakke a an saukar da shi ne mufarraqan munajjaman sannan mutarraka haka aka abin mutane a hankali وقوله لفتن ألا ملك تنسكي ليشي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون إنما أداة حصر وقصر ممنن دعك سني سوني ممني الذين إذا ذكر الله سوني وأمن دعك أن أنبت الله ذكر الله إما قرئ كتابه وإما طبق حكمه وإما أثني عليه وهمد وصبها وقدس وإما دعي كريم إذا كليت إذا ذكر الله أن نعم، أم الله ذكر الله لن نعم. قرئ القرآن أكرمت القرآن ذكر الله طبق حكم من أحكامه أعيوة دون كنت له كنت لك كنت شو كنت ذكر الله صدح وحمد وقدس أي متى تسبيح هو متى تحميد أو كبير هو متى تخليل وإما دعية هو كما يقسم في أكراش ذكر الله هو أن أخي ونن أجبنس وجلت قلوبهم في زكاة تنسى صورتها الوجل شين الأوروب قالوا لا توجل wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan kuma aka karanta musu alqur'ani kaga nan zikrul khas ba'da al-an lil inayati bi amri al-khas zikru tilawati al-ayat min zikrillah zadakum imanan sai wannan tilawar da aka yi ta kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su zama sun dogara ga ubangiji kaga nan ba yana nuna mai ashe imani ba ya sauka ba ne a cike sannan kuma yana karuwa yana ne yana raguwa kamar yadda yake aqida ahlus sunna wal jamaa fi mawadi'an min al-qur'ani mithlu hada akwai wasu wurare da yawa a cikin al-qur'ani irin waɗannan afalasta tara shin wai ba ka gani ne ya kai mai karatu ta tabaraka wa ta'ala lallai Allah wanda albarka da ɗaukaka suka tabbata a gare shi lam yunzil alaihim al-iman dukkan bai so kan musu da imani a dunkula ba kama lam yunzil al-qur'ana kama lam yunzil al-qur'ana jumlatan kaman yadda bai so kadda al-qur'ani a dunkula ba imani ba a so kadda shi a dunkula ba kaman yadda al-qur'ani ba a so kadda shi a dunkula ba fa hadhihi al-hujjatu min wannan ka dauke shi a matsayin hujja daga alqur'ani falau kana al-iman mukmalan bi hadhi zalika al-iqrar ai da alqur'ani lokacin da ya sauka ya sauka ne a cike bi zalika al-iqrar kawai idan mutum ya ce la ilaha illallah shi ke imanin shi ya tikatif ma kana liziyarci idan ma'ana to kenan karuwarsa ba ta da wata ma'ana a ya sauka da aka tashi kawai sai aka baka ruwa cike da wannan goran a ɓalle kuma sai wani sai ya ce maka to kai ta ƙara shi har ya cika me magana shi ta zama ne ta zama shirme amma da ya tashi baka sai ya baka ruwan gaba da ya wuce inci ɗaya ba ko kuma tun da litoci ne to sai ya zama centilitar na ruwan aka auna ke ce maka to gashi ka cika haka yanzu kana da damar ne sai ka je kai ta zubawa kai ta zuba hayyabi hayyacin ka fam to haka ake mai imani wala da zikri ha mawdu'un kuma da ambatan cewa abubuwa kaza na suka imani ko karuwar imani da ba ambace ta ba da ba ta da wani bagire amma tun da imanin ya sauka ne a ba a dunkule ba a hankali a hankali to sai aka nuna cewa ashe yana karuwa yana karuwa yana karuwa yana karuwa a lokacin saukarsa kamar yadda ya kasance yana ta karuwa lokacin saukarsa to haka wajen aiwatar da hukuncen hukuncensa da ayyukansa haka yake karuwa wa amma al-hujjatu min as-sunnati amma hujja daga sunna wal atari mutawatirati da kuma atar waɗanda sun kai haddu tawatur fi hadal ma'ana a wannan ma'ana ta cewa imani na karuwa min ziyadati qawaidil imani ba'dha ba'da ba'd na cewa imani yana karuwa ka imani suna karuwa sakin su bayan sashi fa fi hadithin minha akwai hadisin da ya ambaci abubuwan imani guda hudu to in kan iya su kaɗai shi ke na ka zama imani ka ce ba za ka yi komai ba kaga akwai hadisin da ya zo ya nuna cewa akwai ayyukan imani hudu wa fi akhara khamsun akwai hadisin da ya zo ya lissafa kuma ayyukan imani guda biyar wa fi thalith tis'un akwai hadisin da ya zo da kuma guda tara wa fi rabi aqtabu min zalik akwai kuma wani hadisin na hudu shi da ya tashi sai ya ambaci fiye da tara to kuma sai an kira su da mai ismin iman an kira su da sunan imani ashe wannan yana nuna imani ba ya sauka ba ne jumla ɗaya a dunkule a ya sauka ne a rarrabe gwaggwadon yadda mutum yake aiki da waɗannan hukunce-hukuncen imanin gwaggwadon yadda imanin da yake ƙara cika faminan arba'in daga cikin hadisin da ya ambaci abubuwa guda hudu hadisu ابن Abbas عن annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin حديث ma عبد الله Abbas radiyallahu anhu ma daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam anna wafda Abdul Qais qadimu alaihi عليه jama'a hayarin jama'ar Abdul Qais da muka fashe shi jiya wanda masu sama ya masa yabo yace ce inna fi kala khatlataini yuhibbuhum Allah wa rasuluhu al-hilm wal to da suka zo faqalu ya rasulullah sai suka ce ya ma'aikin Allah inna hadal hajja min rabi'ata lallai mun waɗannan kabilin na rabi'a kaga su ba ƴan mugar bane kaga a wafdu abdul qais sun zo ne daga wajajen biladul yaman domin larabawan jaziratul arab makka madina at-ta'if dukkanin su mubar ne manya-manyan ƙabilun laraba da suka haɗu su ne guda biyu akwai rabi'atu akwai mubar eh, mubar daga cinsu annabi sama ya fito su ne arabul jazira su ne laraba da ziratul arab mun gane su ko rabi'a su ne larabawan yanayi hmm? waɗannan rabi'a ana ce musu alƙahfaniyun mubar ana ce musu al'adnaniyun waɗancan alƙahfaniyun kuma su sun fi jin su ne asalin larabawa malaman da suke bincike akan tarihin lugha sun tabbatar da cewa ka hafani yin su ne asalin larabawa su ne asalin larabawa shi ya sa masu su shiga da al'arabul ariba su kuma da su cikin al'arabul mustariba duk da dai akwai matsala a wannan suna wa kad halat bainana wa bainaka kuffaru mudar kun ji ko hakika kafiran mudar sun zama sun sha makanci tsakanin mu da kai idan muka ce za mu taso daga garin mu zo wajen ka to sai mun fita ta cikin shi yasa muka dade mun dade da tsamin imani ko mun dade da yin imani da kai a garin mu mun ji labarin ka tuntuni amma ba mu samu damar zuwa ba saboda in muka zo za mu taho sai mun biyo ta garin su kuma ba za su ban mu ba falasna naqbusu illa fi shahrin haramin ba za mu iya isowa gare ka ba ya maka aikin Allah illa fi shahrin haramin sai a ɗaya daga cikin watannin da ba a yaƙi a cikin su shahrul haram al-ashhurul hum sune guda hudu ko zulqa'dati zulhijjati al-muharram wa rajab mudhar su ma rabi'a suna da shahr suna da shahrul haram din su suna da rajab din su rajab din su shine wanne shine sha'ban sha'ban wanda daga shi sai ramadan shi ya sa mun sama da ya tashi zai bayani kan rajab din da ake nufi sai ce allazi baina jumada wa sha'abana wanne kenan baina jumada jumada na ana nufin jumada al-akhira daga jumada al-akhira sai ne ha ha sai ne sai rajab daga rajab kuma sai ne to sai man sani yace wa rajabu mudar allazi baina jumada wa sha'abana wani rajab din kenan a kirgan namu a kirgan shekarar musulunci an ka faru daga almuharram wata na nawa ke na rajab wata na bakwai hmm? azumin tsofaffi watan azumin tsofaffi kun manta ne ha yawwa amurna bi amrin na'mal bi ya ma'aikin Allah tun da mun imani yanzu mun yi ikrari da shahadatani kun gani ko amurna bi amrin na'mal bi to ya ma'aikin Allah ka umarce mu da wani aikin da za mu ci gaba da yi mun gane wa nad'u ilaihi man wara'ana mu kuma sai mu tafi waɗanda ba su riga sun zo tare da mu ba suna baya mun baro su a gari in muka koma mu kuma sai mu karantar da su kaga muhimmancin da'awa ke ka sani kuma ka sanar da wanda bai sani ba فقال في من سنة arba'in? Ku ji. zan umarce ku da abu hudu wa an haku an arba'in sannan zan hana ku abubuwa guda hudu al'ina zan umarce ku da imani kun mafashar hulahun shahadatu Allah, la'ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وعنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمخير ce to gashi nan shahadatu Allah ilaha illallah shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammadu manzon Allah wa iqamus salah sannan ku tsaye da sallah wa ita'uz zakah sannan ku ba da zakka wa an tu'addu khumus ma ghanimtum sannan idan kun je yaki ku kai yaki to za ku ba da khumusi za a kasa duka abin da kuka samu gida biyar sai a ɗauka shi dai haƙƙin Allah ne da ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallam a wannan kasan ne manzo ne ke rayuwa da iyalansa khumusi ke khumusi ke a waɗannan guda nawa kenan hudu ne ko nawa na za a gane hudu ne shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah nawa kenan daya iqamus sala ita'uz zakat a aja'ukum fi ma ghanimtum min al-amwali kaga hudu ne waɗannan kaga abin da manzo sallallahu ya umarci a a'murukum bi arba'in dayki wa anhaakum 'an ad-dubba'i sannan kuma ina hanin ku game da ad-dubba ad ne na salka da suke amfani da ita in an ce salka fata ce za a zara naman ta sama sai ya zama kasan an toshe shi sai ya zama a zuba abin sha ya fi burush ɗin shi ne burush ɗin da to akwai nau'in fatar da in aka zuba ruwa a ciki sai ya zama yadda aka jeme ta sai ta rika tasiri ga wannan ruwan ko kuma abin shan sai ta mai da shi kamar giya so da kan aka sha sai a yi maye shi na dubbau mun gane wal hantali wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su abin da ake ce mishi alhanta alhantam shi ma nau'i ne na talaka da ake da shi sukan yi ta a matsayin koriya sannan wanda tsaye manzon Allah sallallahu da wasallam ya hana su ke? shi kuma abin da ake samu ku tittire ake samu na dabino in aka samu ku tittiren dabino sai a fafa ciki kamar tirni sai an ka zuba abin sha a ciki shi ma sai wannan abin shan da aka zuba sai ya tasirantu da wannan iccen sai ya zama in an sha za a yi maye kamar giya wal muqayyir sannan kuma shi al-muqayyar shi ma nau'i ne na abun zubawa dukkan su waɗannan auliya ne fassara su auliya ne ba mu da su anan. nan ba ma yin su kuma wasu su na fatu ne wasu su kuma na ishi. mun gane to manzo sama ya hana su a nan dai manzo sama yana hana shan duk abin da ya kasance Shi ne babban fikihu duk abin da za a ta kenan iskari zai iya yiwuwa ya zama wani sinadari ne aka zuba aka hada shi da abin sha sannan zai iya yiwuwa abin da aka zuba shi a ciki shi ne zai mai da shi ya zama muske mun gane to shi ne wannan to kun ga a nan hadisin mazu sama ya umarci su da abu hudu duk waɗannan abubuwan amali imani ne to idan suka tsaya a nan kawai shi kenan sun zama masu shi kenan su shiga aljanna kawai shi kenan ko kuma daidai suke da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ha وقال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثناه أبو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يتجا إسنادي نانا su ba sa su su zamanin su sun ka isnadi shi yasa ke ka maka isnadi wa fil khamsi حديث بيزود أبو قدازير حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله كما يقول يا دع الذين بني الإسلام على خمسين عندنا مسلم في أحكام أبو قدازي من أطلق الإسلام وأراد به الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هنا شهادة أن لا إله إلا الله wa anna muhammadan rasulullah abu ɗaya kenan ko wa iqamus salah ba ita zakka qawmi ramadan hajjil bait hajjiya duk suna cin amalin iman قال أبو أبيد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن إكريمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا إسناد سمع duk waɗancan maganganun da yake nashi amma da zai faɗi maganar manzo sa sai ya kawo isnadi shi yasa har yanzu akwai irin malaman da ake irin waɗannan malaman akwai wani babban malami a Iskandariya a Masar babban malami ne na sunna Sheikh Shahada Ahmad Shahada ba yadda za mu ka jawo hadisi a gaban shi baka kawo isnadi ba sai dai kai shi in ka ce qala abu hurairah radiyallahu anhu ya ce man man من أنت أنت من حتى تقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله أين تركت البخارية كما حديث أن مسند الإمام أحمد أين تركت أحمد بن حنبل ساعتني للحديث هو هو دبا جمعة في سياقة مقدة هو من أجائب هذا الدهر الحقيقة ومن التسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث كما يزود الهاع شي كما شيني حديث سيدنا أبو هريرة ألا مدى كنت تسية تاري يزد شي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتكون غنى تارع إن للإسلام سوى للي مسلم شي ينادى ونبغشي مدوكشي ومنارا كمنار الطريق سلم المسلم في ينادى وسلام من دعك أزا أن يزع كمرني كمر سلام من دعك سوى نجان عنا إذا عن شيء منع حتى لي شيء أتى وتاء أدوس إيه وتاء أدوس إذا كانوا تخرج أجان علامة حنيا إلى أقي حنيا لا أقي مكان إيه. النبي موسى عليه السلام إذ رأى ناعم فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا سآتيكم من هذه خبث أو آتيكم بشهاد خبث لعلكم تصطلون أو آية وصولها كتمس مناع المناع قال أبو عبيد سوى هي ما غلوز وارتفع من الأرض أظن ذلك كتمس سوى الإمام القاسم بن سلام رحمة الله عليه هنا فتر آمنا يتي سوى هي ما غلظ وارتفع من العرض shine abin da ya kauri kuma ya ɗaukaka na ƙasa su suwwatun ƙwara ɗaya ana cewa suwwa jami'in da sai zama mai suwa minha daga cikin waɗannan suwan islami ɗin wa uku? an tumina billah kai imani da Allah wala tushrika bihi shay'a kai shirka kun ji nawa kenan daya وإقامة الصلاة تسيد السنة وإيتاء الزكاة دباد الزكاة وصوم رمضان سين أزم رمضان وحج البيت لحجنت لكن ألا لألفرما والأمر بالمعروف تخنجي والأمر بالمعروف من الإيمان مما يقبل به إيمان المسلم أمره بالمعروف والنهي عن المنكر هكذا ما هني جمد أبن دبائي للتغيير لكن شعب الله وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليه دون أبو sannan in ka shiga gidanka za ka shiga gidanka ka musu sallama matarka da 'ya'yanka in za ka shiga kake assalamu alaikum min amani iman wa an tusallima ala alqawmi idza mararta bihim sannan in ka gamu da mutane ka al-imam al-bukhari ya goyi wani asali mai ban sha'awa a cikin al-adab al-mufrad wata rana abdullahi ibn umar kawai sai kama hannun almajirin sai ce zo mu je kasuwa wata kasuwa ce tafi girma a Zariya? kasuwa sabon garko ko ba ita ba ce kawai ya kama hannun shi ce zo ta shiga kawai ta shiga shiga nan layin tun daga babban layin kawai sai abdullahi ya rika assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum suka gama zage kasuwa zage kasuwa sai suka fito sai su ai alga su malam ba mu siyo komai ba sai ce da khalla ni musallim alaihi sai ko mu sallama kai kuma sai kaga mu kuma mu kuma da ni da kai sai mu ga wasu sauke ne haka daga cikin abubuwa masu tsada a wannan zamanin kuma waɗanda aka jarrabu masu addini da shi akwai kirancin sallama har an ɗauka ma kai yawan yin sallama kai ba kauye sannan kuma su jama'a saboda nisan su da sallama sai zaman an musu ma ba su amsa wasu suka ce musu assalamu alaikum a ah, barka da ya ah, ko kuma assalamu alaikum ana ga mata malan kun sa assalamu alaikum kana wani ana ga mata amin amma ba abin da aka ce kenan ba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa an tusallima ala alqawmi idza mararta bihim faman taraka min zalika shay'a kuji duk wanda ya ban wani abu daga cikin waɗannan faƙad taraka sahaman min al-islam hakika ya ban wani kaso sam kaso daga cikin musulunci wa man taraka hunna faqad walla al-islam zahar wanda kuma ya ban waɗannan duka tara to ya ban musulunci ya biya ma musulunci baya ku ji wannan hadisi yanzu mutumin da zai zo ya ce maka musulunci kawai a faɗi da baki ne a ikirari da baki ko kuma kawai a zuciya yake tsakani da Allah bai ga wannan hadisin ba ko ko hadisin bai inganta ba ne ka ga manzon sau sai ce wanda ya bar ɗaya daga ciki to ya bar wani ɓangare daga musulunci an ce ya kafurta ba ce ya kafurta. amma wanda ya bar su duka ya ce ne fakad wallal islama zaharahu ya juya ba musulunci baya juya ba musulunci baya ana nufin ne من يرتد منكم عن دينه هذا نكو يعني ومن يرتد منكم عن دينه شين ولا قال أبو أبيد حدثني يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل فيه رجل مجهول عن يعني إسناد amma kuma sinadin ya inganta in kun karanta za ku ga bayanan da eh, mala albani ya yi duk da ma'anonin ya kawo wannan eh, kuma ya kawo hadisin gashi nan da'an ya kawo tahrikin hadisi a shafi na 22 sannan da shafi na 23 karanta wannan ta'alikin da mala albani ya yi ta'alikin shafi na 22 yana so ya mana hakikin kalmar suwaɗin ne ya mana babtinta a larabci sannan kuma can eh, ita kuma ma'ana ta biyu a ta'aliki na biyu shi kuma na shafi na 23 sai mana bayanin halin isnadil hadith Allah ya saka masa da alkhairi Allah madaukaki ya ji kansu dukkanin su Allah ya ba mu ikon koyi da su Allah ya kara mana imani Allah ya cika mana imanin mu abinda muka gaza Allah madaukaki ya cika mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in